shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na akwai abun mora. Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. A shirin zamantakewa muna tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka shafi al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke jan akalan shirin. Zamantakewar A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan shirin babban zaben ƙasar Amurka. A ranar biyar ga watan Nuwamban 2024 ne ake sa ran Amurkawa kusan miliyan 186 da ɗori za su gudanar da zaben shugaban ƙasa na 47 da 'yan majalisun dattawa da na wakilai daga jihohi 50 na ƙasar. Manyan 'yan takara biyu da suka hada da tsohon shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump daga jam'iyyar Republican da mataimakiyar shugaban ƙasar Kamala Harris daga jam'iyyar Democrat su ne ke fafatawa don lashe zaben. Comrade Nuhu Shehu Kanam da ke bibiyar yadda tsare-tsaren gudanar da zaben na kasar Amurka ke gudana ya ce demokradiyya ta yi ƙarfi a kasar ta Amurka. Ita Amerika kamar yadda kika sani kasa ce wanda aka gina ta kan turban demokradiyya da kuma adalci. La'akari da ganin cewa eh, demokradiyyar Amerika ta gini ne kusan sama da shekara ɗari biyu ana nan ana maimaita ita wannan tsarin demokradiyya ba tare da an fuskanci wani tsari irin na soja ba. To dole ne ki sani cewa dukkanin ginshikan da suka zamanto shine na dimokuraɗiyya sun riga sun samu kafuwa Su la'akari da haka tsari da suke da ita na gudanar da zaɓe da ma na gudanar da gwamnati ta riga ta bunƙasa ta haɓaka so wannan shi yasa za ki ga dukkanin abin da ke gudana a gurin yana gudana ne kan abin da aka shirya na doka da ka'ida da tsari. Kwamara eh, duk da yake mu ma mun kwaikwaya daga waɗansu ƙasashe ne amma sai ka ga tsarin namu bai tafiya daidai musamman idan ka duba yadda ake eh, zaɓe a nan daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi har ma na shugaban ƙasa sai ka ga akwai mishkiloli da yawa da ake samu saɓanin yadda ake samu a Amerika. Yaya kake ganin wani abu? Mai yawan gaskiya ɓangaren al'ada na ita dimokuraɗiyya da yake Nigeria wannan shi yasa kika ga idan za a yi zaɓe ne a Najeriya za ki ga kamar za a je wani yakin duniya ne saboda su manya-manyan 'yan siyasu da jam'iyyoyi daban-daban kowa yana ganin kawai mun fita ne mu yi yakin neman zaɓe wanda ko ta yaya ne kawai damuwar mu kawai mu yi nasara ba tare da la'akari da cewa ran ɗan adam da kika ganta guda ɗaya tana da kima tana da matukar daraja a gun ba amurke a gun dukkanin ƙasan da masu ƙawaye amma nan najeriya a kashe nan zaɓe ba wani ba ba wani zaɓen da ma za a yi a Najeriya ko da na ƙaramar hukuma ne baki samu labarin tashin hankali da zub da jini hmm. da kuma ma kone-kone a ɓangarori daban-daban ba. Hmm. Babban abin da ma zan iya cewa ya zamanto babban tikas shine ino kin san ita dimokuraɗiyya tana da irin nata tsari na girma da haɓaka da bunƙasa hmm. amma ilimi shine babban abin da yake zamantowa haske ga gina dimokuraɗiyya. Ita dimokuraɗiyya da tsarin jam'iyyoyi ta gini ne akan ba da ilimi wa mutanen ƙasa su fahimci ma'anan da manufa na wannan jam'iyya da tsare-tsarenta. Amma kin sa a Najeriya ba haka bane in ba dai lokacin zaɓe kakan zaɓe karato bane ki fara ganin alamomin yan jam'iyya suna shirya tarurruka nan da can da kuma yan bangan siyasa ana biyo bayan su zuwa nan da can da wahala ki ga in dai yanzu ana tsarin gudanarwa na gwamnati bayan an gama zaɓe. kiga jam'iyyoyi sun mai da hankali kan yaya za mu yi mu ilimantar da ino yan ƙasa su fahimci manufan jam'iyya su a can kuma sun riga sun fi karfin wannan mataki din mm. 'yan kasa sun riga sun san menene su hmm. sun san menene kuma suke tsammani a kowace jam'iyya da kuma gwamnati idan hmm. aka kafa. Idan ka duba yadda ake gudanar da kamfen musamman eh, tsakanin jam'iyyun nan biyu a Amurka tsakanin ita Kamala Harris da Donald Trump. A wayansu lokaci zaka ga akwai zafafan kalamai amma kuma eh, baya ta da hankali kamar yadda ɗazuka yi bayanin cewa mukan yakan zama kamar wani tashin hankalin yaƙi ne. Me yasa su su ba a samun irin wayannan 'yan barandan siyasa a yi kace-kace sai ka ga duk da wayannan kalamai za ka ga zamantakewarsu su tana da inganci ko kuma dai suna fahimtar juna. Girma da yawan shekaru da suka daɗe suna gudanar da wannan tsari hmm. shi ya taimaka musu wurin fahimtar cewa duk wanda ya zo zai yi yakin neman zaɓe ne duk da akwai zafafan kalamai tsakanin 'yan takarkari hmm. amma kuma kada ki manta babban abin da yake zamantowa abin damuwa wa kowane ɗan takara da ita jam'iyyarsa hmm. shine manufan da ita jam'iyya take da shi da manufan da shi ɗan takara yake da shi hmm. domin ciyar da kanta amerika gaba ba tare da la'akari da a'a barin koma kawai mai da hankali kan yaya zan tauzattawa ni kaza ko yaya zan ci mutuncin ɗan takara kaza duk da dai cewa akwai zafafan kalamai saboda sun sani a yayin da ka bar wannan turba din to su amerikawa masu ilimi ne mm. zaran sun fahimci cewa yakin neman zaben ka ba akan al'amuran da ya shafe su bane akan batutuwan mai da hankali ne kawai kan cin mutuncin yan abokan hamayanka to wannan zai taimaka ma wurin rage ta shi da ainihin kima da daraja na jam'iyya da ɗan takara a idon masu sakuriya wannan kuma kin ga kwadu wani ɗan jam'iyya dole ne masu tsare-tsaren su da masu nazari da masu ilimin cikin jam'iyya din sukan yi nazari da cewa dole ne a mai da hankali kan bin tsari da ka'ida domin a samo kuri'u da zai kai su ga nasara a sakamakon zabe. wannan shi yasa za ki ga duk gurin da aka je ki ga dubban mutane an haɗu manya-manyan filaye don gudanar da kamfen hmm. za ki ga an gama lafiya an wanye lafiya da wuya ki ji ga labarin an tada hankali ko kuma an samu yanayi na tarzuma hmm. duk da dai kuma kada ki manta kowace irin ƙasa tana da irin nata ino kalubale hmm. su din ma ba za mu iya cewa ɗari bisa ɗari ba sa fuskantar irin nasu kalubale ba kin ga yadda dai aka yi ta yunkuri ba sau ɗaya ba har sau biyu na kai hari Wai shi dan takarar jam'iyyar republic republican shi a tsohon shugaban ƙasa donald trump an yi ta yunkurin ganin cewa an ɗauki ransa zaman Madam Hannatu Gagara wata 'yar siyasa da ke zama shugaban jam'iyyar African Democratic Congress a jihar Filato ta ce ta lura cewa Amurkawa na bin matakan gudanar da zaɓe cikin lumana da sanin ya kamata. In kika lura gaskiya za ki ga tafiyan da ake na su elections da sauransu da zaɓe da suke yi already za ki ga tafiyan yana tafiya da kyau. kowa yana yin shi da sanaki ya za ki kwatanta bambancin wato matakan da suke bi na gudanar da zaɓe da wanda muke samu ba ma a najeriya ba a ƙasashen afirka ya za ki kwatanta yadda su suke yi cikin natsuwa da kwanciyar hankali su suna bin doka mu kuma a afirka gaskiya muna da damuwa za ki ga cewa mutane a can in an yi tsarin doka na siyasa za ki ga kowa yana bi amma mu a nan za ki ga mutane ba sa bin doka akwai kama karya akwai abubuwa da yawa da yake faruwa ta fanyin siyasa da ke karan kanki in aka ce miki wannan siyasa ne za ki ce ba siyasa muke yi ba so dole ne za ki samu wayannan damo'i da muke fuskanta daya shine in kika lura kin ga ba sa cin hanci da rashawa domin daga cin hanci ne kowa yake kokari ya je nemo inda zai samu shi ma don ya samu ya cuci wani musamman idan muna batun zaman lafiya ne menene a ce 'yan afirka ko kuma mu a najeriya za mu koya daga wato zaben amurka ta wajen gonzar da zaman lafiya eto eh number one kin ga doka yana da amfani inda yau mu za mu bi wannan doka da ake sakawa ma electoral act za ki ga cewa ba za mu samu matsala ba za ki ga cewa eh, ɗan sanda ba za a bribe nashi ba politician ba zai bribe mutane ba so za ki ga cewa a cikin wa'annan abubuwa din kowa dai kawai zai sa zaben shi ne kawai a wuce wurin ba za ki samu damuwa ba amma don wa'annan ɗan kananan fanyi da ake samun damo'i dole ne a samu matsala a cikinsa idan kika duba lokacin da suka fara kamfen za ki ga shi trump har an kai mishi wani hari ma wanda ya kusa ya cire mishi kunne da sauransu inda a najeriya ne me kike ganin kamar zai faru a wannan lokaci ai masu bin shi da uh, masu bin fatinsa da ya zama tashin hankali domin ba za su bari ba domin me shi ma zai instigating nasu cewa waɗe ne kamala ne ma take yi domin a samu a samu tashin hankali amma a wannan kin ga abin ya zo ya mutu shiru ba abin da ya faru ya tafi a haka an kama waɗanda su kuma suka yi wannan abin to kin gani to amma mu nan wa zaka kama mutane nawa suke yin abubuwa ba wanda zaki iya kama shi to ai ya zama mana damuwa mu ma so in dai za mu yi koyi daga su a yanayin in abu ya faru dan sandanmu ya zama cewa yana aiki da karfi so da duk wanda za a iya kama a lokaci za iya kama ba wai ba mu da 'yan sandan da za su yi bane amma don son kai da sauransu da kuma ba ba su iko na doka su yi ba shi ne yasa muke samun matsala. Idan kika duba lokacin kamfen nasu zaki ga ana zazzafan kalamai wannan ya faɗa wannan ya faɗa inda a ce a ƙasashenmu ne Wayan nan kalaman kila za a ce za su zama da tashin hankali eh to kin gani shi shine yasa na sa doka ina kan kiran doka a ciki domin me ana bin tsari ana bin yanayin yadda za ka yi abu daidai to amma mu a nan ko kin faɗa ba za su yi ba to don ba za su yi ba dole ne za ka samu ko mabiyanka ne wayanda suke bin baya za ki ga cewa ko kin ce zauna ba za su zauna ba number one kin gani mu ba mu da mutane wanda za mu ce eh takamamme ga 'yan fati in an fito wannan fatin kowa na fatin ne kuma na kowa na fatin ne gobe ba shi da ba shi da katin zaɓe ba shi da komai so za ki kama waye zai je kawai miki abinci da ya ga dama ba abin da zai faru to dole ne mu samu wannan matsaloli dai Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da yadda zaben na Amurka ya kaya. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkan waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Allah ku zo mu